Thank you. na sani wato ba ƙwarin ni yanzu nan muka sauka a garin eh. ishi ruwa ce ta gallabe ne to shi ne inda ofisa mana can ba sai gari mm. kamar da inda suke da bukatar zama tafiya ana taimaka musu ruwa Bisa mm. garban da ka kusa yadda muke fama da matsalar ruwa a garin nan? To wani ya yara a taimaka? da yake da babu kyau da yau amma ina so ka ga da muke fama da matsalar ruwa a garin nan ba Allah gaskiya wani zane muke gani da yin haka shi ne wata kusa kan mazaji sun tafi masallaci da yake juma'a ce a Allah ba kuma wani gaskiya wani mutum yaya sunan ki mama ka duba ruwa kace in isa masa ran kwarai dan dai kawai taimakon ruwa ba yadda zan yi da kai ne tun da karuwa ka ce isirwa babu kwanciyar ruwa sai ka za mu je in san maka ruwa a abin da harke wannan magana mm. abin da ya sa mu ga maka ruwa ruwa dai kace kana so to ga mu je ce maka an san maka ko raba kofi da ka ina kin ga Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, 声が聞いたら食べたなんかですねうちにサーモンサラダ入れたいよ前からね丸いそうأنا من هلا إذا كان لا بتاع ما هو لا يمكن ما هو ما كان بقى Thank you.

ɗan wallahi ya kyau ki ɗan zuba min in sha in yi samudara a ya kuma samudara maza ya waye ya ɗan ya uban waye mai cewa ke da waye ya sha sha sha in kai wasa zan yi maka ma'aikaci ne in kama ka in gasa maka azaba a cikin gidan nan. Hawa, ɗan wani har uba kai. Na ga ke ce tawa karki bani a baya ni da ke maka koyi da ke maka koyi koyi koyi koyi koyi ko ni koyi haɗar zama wallahi ka wani ba su zari ba to ka baka yi mugu kan yawa ni da zama mugu kan ma'aikatan gwamnati na barnati a zalimi ko har gidan na eh ba na koyar mana idan yi idan waye ya kawo kanan gidan ƙara kwana ƙara kwana hmm, ya kafin da ƙara kwana ka zo wato ku ne ma'aikata masu neman matan aure ko kai da a gidan uban wasu suka samu wannan ɗan wani gida ba. Ni da ba kawai na na da daga gona a bayan gidan malam. Da wani yake ruwa. ba. Ni ko da duk da san da ba. Sannan ka zo ka nemi mata sanin nan wallahi. la ilaha illallah ka san damu. Allah la, Allah la, ka wallahi eh na zai dama kwalle fura na zai to da ko da kasan banza kasan wuri Allah ya isa kuri ya kato kan ka tafi aikin soja ba sun da rama mutane ma ga yaba dalili ba ga yaba dalili ta ban ta mun ballan kasan wuri kasan wuri wallahi la bala kasan wuri Allah kasan wuri wallahi wallahi mutum lama mu ko ma wannan kasan ya tafi hawo wallahi a gari ma abin da yake da kira na su goma haka ba sallama za ka dinga kallon ya kuka ta yi tsoron sarauta wani kwanci ne ya tashi Allah zan nika ƙwarai da gaske ta sun yi ƙarfin yake tsantsa ɗan birni kuma adon gari ɗan ƙauye adon birni ko yan mata ɗaya matsayi ya aje babu ruwa na da birni sai ko da akan cokali aka yi kun gane ko ƙwarai da gaske ni kashe haka nake halaye irin na yan birni kamala ina magana wasu take masu karama kwakwalwa irin ya da kike ne ba dan da da da ƙauyen ke ta gaba gane ko kuma duk dan birnin da ba shi da a ƙauye to ta ka hayo

kuma suke haka an ce su ɗan birni ba su da aiki sai neman ilimi ko da yaushe yarinya kankanwa sai ta ga an ce ka sauke kur'ani. ka haka ka san ni na haba wannan yanzu ba wani abu a gaba ya sai tilawa da hadisai da nake gaskiya ba karamin babbar sa'a ne ba kuma na gidaɗi daman an ce idan za ka auri mace ka aure ta don kuɗinta don kwanta don addininta a gaskiya ni na hada kuna da kyau ga addini duk sun hada babu abin da zan ce sai godiya to ka san ko ya ma an ce abu akwai dan a ƙauye ma kuma akwai dan birni wannan <laughs> ka sai ne dan kin kan Allah yanzu dai lokacin sallah ya wallahi ma kuma da mun kenan amma na so eh da ban gidan a cikin kun sani daga nan sai sallah dan juma'a abin haka fa kawo halar da mu fa mun daɗe kafin mu gamu da kai abinda nake zo da ku kun gane tun da allah ya sa mun yi tafiya ta kwana da kwanaki a hanya ku sani fa mun haye tafkin kogin yau, wanda ike tafki ne wanda ake tafiyar yini guda ka ba shi mana abin da ya sa na tsaye da mu a nan saboda gari ne mai ni'ima ko ba komai mun sadu da 'ya'yan itatuwa gaskiya daɗi daɗi mangwara ba hmm. Allah ba su oh. hmm. wannan gari akwai albarka akwai albarka akwai albarka ba to mu zauna a nan eh, suna fara dan duk inda ka ni'ima hmm. to ka zauna a wajen wanda kulle ni'imati to alhamdulillah ko ba haka ba Allah ba eh. kuma ya rufa mana asiri tunaninka da basirarka na sa ki da yawa ba dai fitowar da kai ka sa sai kalla wajen kala uku zuwa hudu a jikin ka ba sun kai ta wallahi su so su mutanen Allah ba su to ya za a yi kalle yanda na zama kalle yanda suka da fuskar Allah ba su yarda kamar an taka gara kai kai wallahi Allah ba ne ka ya kanka Allah ba ta da tuwa ko an kana cin kasa ka kiyaye ta shuri Allah ba ta da tuwa ita ita mun gudaddu ne sannan zan sa kwalla a tara ma gajiya Allah ba ta da tuwa ai mulki ba hauka bane yalla bai ya ce maka daina ce masa yalla bai abin da nake tunani kenan inda hmm. Allah ya sa dai sai Allah ya ma ilimi ko ba su bane eh kuwa da muka samu labari ta kamu dai sai ba ke gari an ce daga nan ne ko malamai ne Allah na tuba in dai magana ilimi ce bakin gargado dai akwai tilawa 60 to ga akwai tilawa ta 60 a kaina to ga kayan mu a jika to mu samu wani bakin gari eh kai wankan ka tas in hmm. sa kayana ya sa kayansa albashi mu ka bakin malamai sai sai idan muka waye daga kuma sai mu san inda muka san ka Allah ma albarka sango sai an je bakin rabi kawai a shiga garin haka to amma kuma to shawara ana. Hmm. in na je ku ringa girmama ni ku ringa man biyayya fiye da yanda ake wa kowa a garin har mutane su fahimci ni wa ne ne ni hmm. kun gane ko wata rigima da za ku ringa a ku. kar ku yi ta ringa girmama hannu na bi na sau da kafa wani sunan za a sama a ciro eh shakon zarkiya mallai kirokiyu annamalliyu a tsorariyu da shi za a samu kuma ni ne gwanin yin rubutun sha Allah ko Allah kwarai kwarai ba komai inda fasara baki inda jan baki ne Allah Allah ya an yi muhammad ka kajin mangwaran yamma fa dadi ne da shi wallahi dadi dadi mangwaran a kuma nan kuɗa Allah ta samu mai abin ai in da kuɗi na za mu sha amma ai shi mangwara fa ba a gano da shi ba a duniya ba a gano da shi ba ai daga biri an ka samu mangwaro daga biri eh oh na ai da ba san da mangwaro na balle ya tafi baban sarki ne ya zama mai mulki na gaskiya Thank Thank you. sai sai ko gama ɗibar ruwa ya ki zo ɗibar ruwa nan wajen kawai ba haka ba ne kakan kullum yi nake ebo ciyawa ta ka da bobin ciyawa sannan kuma in tayar da ba haka kuma ga daka ka ga dole ne zan yi a'a daka daka bai ta hana ki ɗibar ruwa da yi ki sa abin da za ki ɗebo ruwan nan bai zama miki dole ba tun da muna makwabta kullum idan na dawo daga aiki na dinka ɗebo ruwan nan ina miƙo miki gida <laughs> ba ina ka ba da dariya ya ba ka ce yake dinga ɗebo ruwa kana kawo ka bar shi dan dinga ɗebo kawai ki dinka zuwa nan da yamma kin ga fa hankali na ba zai kwanta ba inda kin ga yanzu abin nan saura ta yi inda aka sa ranar nan kin ga ina da haƙƙi a kan <laughs> yawwa a wai dai shi ne

na ga harkokin su lafiya lau saboda haka tafiya nan allah ya dami kuma haka muna zaune lafiya saboda haka duk abin da zai taso na harkar malinta su kasance an sanar da malam ta yi wasa ko menene ita so in allah ya dafe mai bayani tafiya kuma allah ya da ba fashi zan yi ta taimaka min alhamdulillah kuma na ci daɗin wannan bayani da kai na cewa ka bar gari a hannuna saboda harkar ilimi to za ka zo ka da garin ka lafiya akwai wata ma ne da za a iya masa addu'a ko to madalla saboda ni ma bana komai sai na nemi shawara almajirai ba wannan tafiya da mai gari kamar yadda ya karbe mu hannu biyu Allah ya sa ya karɓa can hannu biyu Allah ya sa dan ƙananan ƙauna mutanen wannan gari su rike da hannu biyu su tabbatar da zaman su a can Allah ya tabbatar da zaman su a can lafiya ka zauna a can lafiya ubangiji Allah ya sa mazaunan ka ya zauna na dindindin lafiya madalla Allah mun haka ne wai ba ni da hankali ne dan samu da wannan mu dan tsara ku eh to ba da dan dan yau da rike ta oh, ga ko ita sande. ba kunan da eh. Karan biyu ku. <laughs> ba zai sha ba? Eh zai sha. Ngo, sannan ku yawwa yawwa yawwa gari mm. oh, yawwa ya rai ce ku ya kuma suna na sunan masoyiya ta ke nan <laughs> Allah eh? sunan ta ke nan ban sunan to da kuma sunan masoyiya ka jamila kai ba damar ka bari ba baka umarni sai ka azawa na ma majo mai gwado ko da ma kun zo kun ga gidan can an ma kun zo to mun gode mun gode mun gode banga ne ka sha ruwa da huda kuma doka ne kuma ka sani saboda haka in ka da yanzu duk inda in muka muka sauka abincin an kawo mana to rabi na wani ni kadai rabi ba ka rabu gaskiya ne to mu je mu je mu samu yawwa ya ishe ku alhamdulillah kenan ga gidan ta mun gode ku su ma kofar gida mun gode sannan to ai an ne ne wa ne abu sabi don me ko ya za ka zo ka dinga cin mutunci na na riga shi rike mukami amma da rike dariya na riga shi rike mukami kuma ka ce ba wai forward match yan biyu ne ya ba yan biyu bane ai eh, eh, yan daban daban ne gaskiya eh, yan daban daban ne Allah ya da sa mu dan tamatin tamatin to shi kenan Allah ya sa to sai mun abin nan din ko ya ga eh ah Allah kafin madadi ya je da gudan sa dan abu ya gyara hawa yare da gaske wannan assalamu alaikum ah, amin alaikum assalam ah Allah bai barka da shi sannan ku da zuwa abubuwa abubuwa sannan da zuwa gwaliya bismillah ana zama ko da ruwa ake a ai ba ba ko ma ne bismillah bismillah wata ta a ko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bayan nan ya ya fita a ya dan fita cikin gari amma ba ni sa'i ba ne a ba ni sa'i ba kuna nan ma dai dawo ruwa a da Allah akwai wata ratantan da muka hawo ne domin manta butocin mu na ruwa a ciki wani dan dogo ne da ya wani dan dogo ba to to to to to eh. na gane ba inda zai kai nan gonar ibrahima zai kai can ba komai in kuma ya kai in insha Allahu, zai dawo da abin nan gidan mai ruwa kuna nan ma kafin yunwa ma ya dawo za ku ganga an kawo dan ya ga kuwa lokacin da muka sako muka karya ko muka muka shigo nan yunwa ko eh. a ah, zai kawo lallai lallai yunwa ya Allah za a karbo adalla ba dan jira kafin yunwa eh ai ya kamata ba dan wani dan rolo ne haka ko to a ban ji ba a wasu ayo Allah yarwa wai kai wai kai wani irin ta ce ofisa ne ban gane ta ce ofisa ba shi kenan injiniyari ba zan zauna huta ba da ke zuwa ka fara da kwanci na kwanta na huta din to injiniyari ya wuri yalla bai ban taɓa samun gaurayen ka wannan gaurayen ka ni kuma ban taɓa samun wanda yake mabanta min ba irin ka na yi wuri maka bai ya wuri yalla bai na ga kama ka ya wuri ya wuri ma ga maga ana tsoron ka ya ba ya hakuri ya hakuri ake maza kama ka kama ka kama yalla

mai gari mai marabas wanda na gaji sarauta a hannun shi yaran malam da kai nake wannan magana domin waɗannan su sun sani ai na gaba aka kai da mai gari ba ah, kai kai ai ma maka ba zai iya rike mulkin garin nan bane saboda iskancin ku da kangarar ku da taurin kanku don haka aka turo ni tun daga birnin zo abin nan shi yanzu an yi rufa rufa ne akan zai tafiya amma ba dawowa zai ba yana can yana mulki a wani garin yanzu nan ne ne sarki wanda ya bi ni ya zauna lafiya wanda ya juya mun baya ya shiga uku mai san ya zauna lafiya a wannan gari dole ya bi mu haka kowane allaji da nasa amalin wani kafaru wani kazzabu wani bai ayatina wani ajaramu Allah ke ya kashe annamalli a turaki a tsorayi to saboda haka zan tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro in kuma ka ƙara magana zan sa a yara ma tafiya yanzu nan amma da shekula ta yi sai ka ga wutar lafiya amma da kai gyaran fadi dai malam malam ya isa ina magana masu rabon gado ita na fito a kanta ana ba ta rai domin na gaya muku ba zan yi fitar banza ba kuma duk zaman da albashi na daban yake ana tambaye ka ina masu rabon gado aje a kawo su yawa bismillah bismillah yawa masha Allah alhamdulillah ya shi ya wannan shine na sauki a gidan ana dan gyara ne a toto ana dan gyara ne yau ran kai daɗi nan shi ne masauki aka yi mutum mu kawo kuran kai daɗi yawa ni nan koma amma sai da wata yan shawara guda ɗan eh. nan fa da Allah a ɗan ya hankali akwai ɗan abin koma ɗai koma kamar yaya to mai ɗaya haka aljanu ne ko ha ba oh na ɗauka aljanu ne ta ta aljanu mummuni aljanu to ni dinnan da kake ji daga ne lokacin da nake kan ganiya ta Allah ran sai dade kwarai da gaske koran ƴaƴan aljanu ake kawo ni duk aljanun da ya gagara sai a kawo ni shi hore shi dan aljanu idan ya gagara sai a kawo shi guri na hore shi wannan jinani da nake yin bulla ta da gaske da Allah kwarai

abinci inda abinci suka nemo mu kuma ina son zan ta alala a sa wannan ɗumi kana baka da shi dai kasan bai haɗuwa idan kai daɗe ni ke nake bako kai kana bako ina zan je neman alala yanzu a cikin wani nuna kuma kana bako cikin kuma ita ita abinci idan kai daɗe ina na sanin da ake ce da alala dan baka san ina ce alala ba cikin na biyu ba to kuma shi ɗumi shi ke nan sai zan bata a gari ka bata ina a gari mana ta kai a cikin wani a to kaya ne a jikina na san garin ne kai ma ba ne ni ba ne kai bari ku san jiya maka eh ga mun kada ku gura kai mun taurin kai za ki sha wahala me ne dina ta ga ne nan eh kofaran ne kofaran ne eh to ka ba hankali to amma ka burka daura ni na fara daura kuma yanzu waye kai ne oh kai so to ni ne ya eh, eh. a dole ne dan tulun ne kuma ranka da ana kawo misali sai an gama ranka wahala wajen hadiya an gama ranka an gama ranka da ya ce amma sai da mun gidan da zan je ba zai yi kuwa ba sai da kike da ranka dade ana zalunta ta fa to to ina yi magana a ce na abu nan ana zalunta ta kuma sai ka sai sai hinka a can kansa amma ai a cikin aiki ba a ce yanzu a ana laba ko sai haya

saboda da su da abin da muke zuwa a na gode wa Allah ko kuma su gode wa Allah abin da muke yi mun samu dan akan biki mai namu ba yi wani ne da ba ta ba da gobar ma sai ga Allah ka karsa kana da sai ka san Allah tabbatar mana da alheri amma ni ne kamar kake ko shi kuma ko mafarki haka ban da ya ra'ayin kace mafarki ga ni ga ka kace wani mafarki yanka ce ba ina tuna wasu irin mata ne da muka musamman a kan wannan tsohon da ya tuna mai ɗauki na malle da wannan talis kodin ba a sa kwanan sai ne gobe a ai abin da ya ta wuce abin da ya ta wuce ya wuce don duka a kuci gaba amma za ta ɓata maka a gaskiya a lokacin na sau ka kana fitowa yan mata na balaraba ina da wasu yanka mm, mm, ɗarɗar fulani mm, gaskiya gaskiya rai na masu ɗan ɗan ka ce na ƙarfi a ce kar in kar ka kar in ce abu ya ɗan magana ta ce ta ɗauka karamin magana ba haka ba ne na yi kin

magana ta zama wallahi Allah ka da Allah tare da tare ka da da da ya ka saboda tsabar rai ne yanzu na baka umarni ba ka dauka ko ka bata mai rai to wannan ba na dauka amma kai ma a cikin umarnin da kake bani akwai zalunci a ciki ni ai ba haka nema ba to eh, sai amarin ne yayi in ma za ka umarni ne za ka dauka ba sai abin hajira ma za ka yi to amma ai ni ni ma kana zalunta ta ko kuma ai ba ba tsiya nake maka ba ba duk odan din ka nake ba to amma ai na ta ga gurbin ke ka zama ne kudin ne ne da ita wannan labarin nan ba amma ina wani ne daɗe ranka daɗe ni ba na bi ka sanin mudda aiki na bi ka sanin mudda aiki wannan duk da kake faɗa kana faɗa ne bisa sauranka ranka daɗe saboda ɗin saboda aiki ne hato amma ɗin da ka ɗaura ni ma ina ɗaura to kuma ka da fara ɗaurawa to kuma yanzu kuma aiki ɗaure a ganin kake ɗaure da shi sun fi zan cewa dole ne ka ɗauki umarni na kusa da so ko da ba da bukata wallahi shi kai umarni na kuma kowa ne kai a to kai kowa ya kai da ni ai ba ta da mun ko burni kowa ya kai ko burni to shi ke ne ne iya da kai ma da ka ka da ka daura iya da zan ya ta ma wanki kamar ajiye zukuna da ko da kina na ne na malli. kai ran kai daɗe ka fito daga cikin ɗakin baka ɗauko da cikin nasa ba kai kai mai ne zai kalmar kan kan gane ma bai ka fito daga cikin ɗaki da ka dauko black ba dan dan ni na zama mai mai da nuna yanka eh? na ga mai gangara shi nan da daɗin bi shi nan kuma ni a kai zai tafi da shi an zama har abada ku mutane ba ga muku magana to tsaba sai daji da ga kowa ka yanzu buga shi kabin mana robobi eh? in na yi magana ka ce wai kai kan ofisa wannan ai wulakanci ne gafara da Allah gafara da Allah amma al'amir ka je ne mun fada ba da an ji take my best an ji yanzu dubu da Allah dubu ka mana abin nan in ga da Allah sai ka ka ka inna lillahi wa inna da kuma sai da shi da ko ko ala na

Sai darajar babanka

wasu ana ana wasa da harkar mai gari na cewa ku dauke salamu alaikum Allah ku Allah ku a sauƙin ku ma a hadda galar rawa ya shi bara wasu ne maka a yi a nawa a a zo da jaki da da a shi kenan kun ci za a marayu ne ku amma da na ci uban ku billahi na ji haka ne biyan waɗannan su ya bari gado ya sunan mai rasuwan ne sa'idu sa'idu mai jakai na gangare ba abin da ya bari bai bar wata tunciya ko akuya ko dan taure ba sai da kai amma sai idan mugu ne ku ba farce ne uban ku mugu ne wallahi uban ku mugu ne ya tashi mutuwa ko ka za bai bari ba sai da kai dan mugunta wannan da ya san zai mutu ma sai da kai zai yi to kuma yana azatan sai ya tafi ya baku ba abin kirki sai da kai za ku yi masa addu'a ne ai abin da ka yi shi ake tunawa da kai zamani ya canja ina dole dai wannan da kai na rike shi ma ala to to magana gida da ubanku yake ciki ba naku bane akwai rigima daman tafiya wanda shi mai gari mai murabus ya san da ita saboda haka za mu ba ku notice ku tashi daga wannan gida waɗannan yakuna kai daman ka da ka kusa da lamanni wannan laman man shi ne naka dan kamar ku daya dama haka Allah ya ce yin mutum da kamannansa gaba daya ba cutar ka na yi ba ko a girma ka san wannan ya girme ka kuma ba daidai kuke ba an daga haihuwarsa da kai ka sani gaba da gabanta ko a yatsan ka ma hannun ka ba daidai suke ba yaro ba zan cuce ka ba wannan rabo na ina ka'ida dan na ganka a rame yasa na baka ta jaki ramamme ita wannan kara sanda kai yana ɗaya daga cikin gadon ka in ka ga dama ka sadakar da shi in ka ga dama ka sai da shi kai kuma da sha Allah ya ma tsira manya sau sai ka ɗau babban jaki shi ne rabanka eh, shi ne rabanka sau eh, sai maganar ushira da za a sa muku ko ba haka ba dan ba ba ku ta ba haka ba mulki bai samu wata salala ba aikin wata shida da za ku yi ƙasa ce kuka kai bulo ne kuka kai yashi kuka kai aka biya ku kuɗi kaya kuka yi da kansu kan abin da tulu kuka ɗauka na ruwa kuka je aka biya ku lada kuɗin wata shidan nan za ku kawo a sai ringa bin da haɗo mana kuɗin ganuwa ta zai zuyi nan eh. za su ta ƙasa eh, ba damuwa wannan sai sun gama eh. a tafi yaro a ta fushi a ta fushi yaro haka uban ka yi mutu ya bata ya ji ramamme kai kuma ramamme ne an baka mai kiba ya daka da shi kusan wata shida eh amin amin amin ba faɗin da su bar gida ba saboda ni bai tsammani Allah da wannan magana sun sun kawo kuɗin su na za a yi a gama eh ayin suna hannunmu ne har yanzu ba su fita ba ka tuka gaggawa kuɗi to yagwa madalla a kula da su fa don za a dare shi nan umar da wulakanci ka tashi mutuwa ba ka bar kowa na rago ba ka wanda ban san zai ka bari na gamin gafara ko kaza don wulakanci da mugunta a kada mu muta kada mu masu mulki mu samu wani abu sadaka ma akwai mugaye wannan da ya san zai mutu jakunan nan ma sai da su zai Duba da Allah ya boye mutuwa. <laughs> Allah ya dace Allah ya girma malam ina da bukatar soye a wani gida nake jin tashin kanki a zaga makota a gani duk inda aka samu a dan kutukunya a yau gaba da ita yaron malam ya fi dalilin da dalilin ina mulki a gari za a ringa tashin kanki ba a kawo ba السلام in ji Allah na ina ta zafara zafara kuma baka gaji baka ji ba Allah ku kai da mutum ba ka kai da ibrahim yes kai mu wai dai yes Muhammad masa ki samu ba shi da kan layi Allah bai dan Allah dan Allah kai hakuri wannan yaro dai kanewa ne nake babban yasta a gidan nan oh kike wani ta eh. to a dole kike rufe ki ne ki sai shaida mun ki cewa babban ma'aikaci na ba shi da ya kawo farmashin kama mummunan da ilimi mai ta'annafi a kan matan gwamnati. Yalla mai ji ai ba da namiji. Eh? Ba da namiji. ikon Allah ai abun ma duka ke sauki eh, ne ma malama asibiti ko kuma zama haka ke ba ake fiye asibiti ko eh. shi ke nan sai kina yin allura ni ko Allah kafa ina kafa barayin iwon allura sai haɗa kan gaba ɗaya kafa ka ya ai wato kafaro ai kuma gida gaskiya kwa da suka na ganka ta a cikin kayan aiki lalle ka fita dan dosa dan ma na yi biyu. wallahi ni ne ai na da ko take ni wallahi wallahi wallahi kai ma ta ga wani fitar ki saboda wani kan dafin da ilimi ba to wallahi wani kuri kan kana da kyau ko kuma ya tare ki amma na gidi mutum jirku da ne ki to ni abin ya zama haka magana kamu na fasa da haka Allah ya sa irin masu aiki masu aiki da laifi zai duka ne irin ki wallahi laifi da na iya ban kamu ba nan ba. Ya yi lafiya da kuma masu laifi su ƙarin yawa. ayo ai masu kyau ne kuma a jari dan gyarawa wallahi ba ai ki goma yace kar ka yadda ka duka duka sai ka rufa da to ki kaɗan ba zai ba to ko mu ya ke da kike sai aka masa a barkin ma kama kashi kara ba ta amma da fa kamu na fa fa fa fa ni kasu cikin mai gida bala ai za ka koma na ba zai cuce ne da mai na gudun da mun na ba sai an ji ƙona zo waye ba ta izini ta taka wannan abu gobe yana ba ka san ko ba za ta rizina ba maki ba ka san ko mutuwa ba a'a ko da ta ta ƙasa a kasan mai gari bai sani ba kamar ka taka mai gari ne ko ba ta yake ba ko dinga kasa da ƙasan mai gari duk yake aiki ina sarkin bawa bayan bayan ka ji ma na. to wajen sa muka zo shi wanda yake yanka a gidansa eh sai eh, kawo mm, mm, agwagwa bai kawo mata miji ba ne wannan ne wannan kabi a wajen ya kabi mai unguwa mai gari bai ci nama ba sai mai unguwa ne zai ci nama ko a da ka fahimtar to wallahi ba sarkin fawa ba ko yanka motsi ne ci a hankali da kansa sun ko mun tsuka sai nan a za a ɗauko tsoro a su a ɗauko ɗan uwan wannan a ce bai lamar na daga jula ƙarfi ba a ɗauko ɗan uwan wannan da abin nan ta ko ta tsare ta tsare kallon gambi ba maimakon ka kawo fari in ka kawo baki don wasu ya ta kawo sajiya kuma ko to fari irin ne kalli kalli kalli kawo da ta kawo wani ko ne ne ne na turke ne to sai kama da kudin dusa kuma ba da kudin dusa a hanyar yi ra'a sama da wa to ku kawo rigarka Allah ya mu isa ka ce ka gode

ai da kake faɗa ne ko ka kake faɗa kake yi ne ai ban san salamu miki ban gaji zungura kuma abin da ya kawo nan wallahi billahi da zai illa banna banna da kuri uwa zawo billahi da zai banna da kuri uwa zawo wani ya san ta yi haka nake wallahi ina son raba ki da wannan ya mushi ya mushi shan wani ya mushi shan wani mai dan sa gajeren wando wannan tababban yan sandan nan dan tababbe ne duk yanzu an daina yan gajeren wando kai ani ba na son karɓa damun hankalinka to ka ji a ganin ka zan koshi mutum ga shi baki kayan sa baki komai ga jikin sa baki ne a to waye ga sunan wata gyada wacce ake ware ta sai zan ba a fata a cikin man gyada in za a man gyada a gyada to ai bara gudu motsi kula ne ga san motsa ka ce. illahi da ga illa wasu jaye ba shi da baki kamar zuwa ku ta ci ba jikin sa sun san da shi da baba sharu ah. barka da aiki sani da yawa ha ah, ya aiki muna nan muna ci gaba da shi muna kamawa na da eh mummuna zai iya mummuna da aiki kenan eh. nai ai kin zanga ka ina da wannan bayan ka ina ji eh kace to bala ita wannan bawan Allah me yake so ce to ai bayanin da na mata eh. ta tsaya ta lura da duniya ta san me santa mhm. kuma ta rike ka hannu biyu shi da jeren wata abu ne mai amfani amma ni ne na san dan mm. kaunarta ina kaunarta kuma kun karfi har mutum Allah ke maza ka fito da Allah ni ma ba ina jin kashin nan da Allah ya kwa kamar ka alarri ya bani wahala alarri ya baka wahala ni ma yanzu ba shi ke juya mun a ciki ba na yi mai da kuwa ba eh. kai wani kunya ne waye ki su za ku kaji a gun nan saboda me nan gidan baban kare wani huta ta ne amma baka dace da gurin hutawa ba mahaukaci shake shake kofi je kun yi dogayen je kun kafa ku sake an idan gidan ku ne gurin kashin nan kuma ka zo ka ce ka dinga hutawa mu ba za mu kashi a gurin mace nan na fuskanta daga makotan na ake wani abin mun ga kala idan. gidan to za mu zo mu kaza mun kame ha ta kai a rage ni an zage ka wani ubanka ka ci korin mu haka an zage wani ya naga kan yana ko da da la ilaha illallah muhammadur rasulullah Wayo! Yeah, no, no! Wayo, wayo! Wayo, wayo, wayo, no, no! Wayo! 와야 나 와야 나 와야 나 와! 어디다 어디다 어디다 어디다 어디다 어디다 어디다 달려가고 와 이거 와야 나 알라자는 wallahi tallahi wani wani wani mutane wallahi mu mutane ga shi nan garwa gani ne to ba kai ba kai ne ba ba kai ne ah! ba kai ne ba kai ne ba kai ne kai ne kai ne dan Allah da Allah kai hakuri dan ya rasulullahi dan Allah da Allah hakuri wani wani arziki wash alala wash baraka baraka kai wa Allah dan Allah da mu kai hakuri dan Allah da annabi kai hakuri dan Allah da annabi ka zage shi Allah ka zage shi wani ne mara kundi ma mun zai zage shi wallahi wani kai ka zage shi yanzu me irin wannan saboda Allah saboda annabi <laughs> Allah ni ba ruwa na da shugaba na nan ba kai ka ja mana mana to kai da ita ta kashin kai ma ai kai ne ka fara yi ba wai fara zuwa ban naki kai ka ba ne wallahi ba mana ai Allah dan Allah ya za ɗaya bori wallah a watanni ba ga gajiya yawa na aka yi wani shi shan aiki kike yi kina abu aka miki ha ba su kayan da Allah da annabi abin da kai ya dace kamar me fa alƙawarin da muka da kai shekaran jiya ina yake eh shekaran jiya nan kuka zo maka alƙawari da kusa nan kuka saba mun ai ni ba na halta da mun ba kin san dan adam ajibi ne wani irin alƙawari alƙawari da kai ban maka magana cewa ni ba san auri kowa ba ce mai basira da ilimi kace min ne Allah barki to in gaya miki wannan basira da malinta gani ko dan ba'ura waka ko da muka yi alkawari sai karan jiya da kin gaya Allah ya ji kanshata Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta wannan kan basira a cikin zanga daga ingila aka aiko a sai kwakwalwarsa muka hana gaba da to ah. yanzu ka san abin da nake so kana waƙoƙin ma tukuna wanda kake na kire kiyan hasu kake ko na wani irin oh ba tun da na shiri shira wasu kike gani in ga miki rubutun shirye-shiryen hausa da kuma rubuta waƙa shirye-shiryen hausa duk ya taru da ku a gari to yanzu a takaice ka san abin da nake so ka taɓa kanin sun ɗin wani wasa na gaso ɗaya ƙwanƙwan biyu da zamani uku da alfijir fa hudu to an gaya muke nan kwankwan din da kike zance Allah sarki gidan surkansa ya zo yana zuwa gidan surkansa ya kwankwasa aka ki bude masa a nan ya kirkire ta ya fara kwankwan mai sallama ko balla ba ba shaka ba shaka ba shaka kuma ne basira ba zirata to to to to an gani a bai ya to zata ya a ne ke buta na ka san me magani sarki la saboda ka sai yau ba za a mata waka ta rashin ba batirin ne kaji ne batirin ne batirin ne kaji dama an sai da na faɗa ma dama ba ta yi ba rediyo ku kaso ba ba ma ne ko rediyo ba kuma na rawa kamar ƙara magana sai an ji ba dama kai yanzu kake dama jirgi ne ka zo wasan kai gare ni ko rigan baki da ma da rawa kai sai an ji ma kan ƙara ganin ofin ka ofin gidan in ƙara ofin ka ofin gidan sai na sa amma a cikin Maryam, kin tuba inji ne. Kai dalla ba tuba inji ba. tuba Wallahi Sai ne kike ma. To ba an ce a sai ba turba kake ba turba. Kada ba kika fa an an an an ka bari ka. Wai Oh, oh my God. Kawai ka kada ba da laki ya za ka iya nuna ba ai kana ta fara burki <laughs> ta kace nan dole ta da wallahi <laughs> ya kuma bacci ya Ya za ka dinga bacci. Ka tafi da bacci. Ai nan ko ce da Allah ce. Da jina layi, take ina mun madara, kawai ka ka ka su da da bacci na. na rera da sani kuma eh, ah, da yawan miki ba wani ne ne ne na da da take so na ko ai na ah, bakin cikin ne ba ka da wata cikin ma ana wannan da a shi ne shi ne a ah, kai ne Allah shi ne na fara yasa a ji sun abinci a to ni kuma ofisa ka ji halina da kake nan wai kullum ni ba ni da wani aiki sai abinci eh. to kamar mai da ni da wani sai kenan ba ba wani bane aiki ba kuku ne ni ka je ka sayo min amma a cikin ofisa ta ba a ce da ni dinga zuwa sayan abinci ba abinci eh? ba kaya forward ka je ka sayo min tubani mai zafi mai kini ya zo nake mata na tsaye ta mai hula no no no forward kai kaya oya forward لا أجرمه مشرف مشرف مشرف مشرف مشرف مشرف مشرف Ku zo ku zo ɗaure shi a kan, ɗaure shi, ɗaure shi a kan. Ɗaure shi a nan, guna nan, guna nan, guna. Ran kai raɗe. wannan bawan allah na gani a kasuwar dole san zai sai da wancan sa na san ko ba a masaniyarka bai sanar ma ba don wulakan da iya shege ina mai gari guda za a sayar da sa ba a sanar da ni ba ko? ko? wai wannan mutane kara su ne? to ni ba ni ba ba mai gari mai murabas ne. in eh, shi yana da haƙuri ni ba da shi. har abada ina faɗar wannan kalma to saboda haka a ɗaure ta ai sa sa ne sa ne ko to a ɗaure shi ai ya ɗaure shi yawwa saboda haka ya shiga bi ne. gaba ma ka tsara na yi masa sha uku ko sai na cike maka guda bakwa ka ji ko rana ita yau za ka kawo cikiya guda uku kai belin sanka kai belin saniyar ka kai ka ji ko maza kafin lokacin zai eh. ka harawa ka ka harawa da ruwa ka dinga kama ya wuce wannan kuma za ka zo ka tarar man siyar ya shiga bai talmali tashi tashi kuma kullum ka ka kudin tashi kai godiya ka tashi to to to ya ka auren ka daɗi wannan gwanda da ake maganin su ke ta hmm. irin wannan ake to yanzu daga wajen mutum ne wa na ji yaron malama to na jiya na ce masa to ido za su zo unguwa to su biyo ta nan to shi kenan ni yanzu magana da nake magana akan ta a ce a matsayina na mai gari a ce har yanzu garki nan har yanzu garki nan bai gama cika ba yanzu ka ga yawa kawo na hudu ko ai kewayewa suke ta bayan gari ya kamata a ce kun zuba ido ba akwai masu sata fita da shanu su sayar ba mu sani ba kai kai wato magana ne yana bai salugu fadalla fadalla zato zato zato Allah ba za ka zaune sai maza ba su eh. uku au yaran malam anan ma ka nuna min mata da miji ne da wannan da gaske cikin ga tashi ma kan dana dana dana dana gwanda wannan gwangwanin ya raba shi ne ta? kai da fuska kamar saurara saurara ta mata ba na fuskar can dare kai kai kai Allah ya gawa ke na garba mana asiri duniya da lahira kai yara mala do Allah do Allah baka dubi maka nan ka ka dubi wannan mata ka fice ta a da lahira kai ba abin kunya bane a ce wannan shine mijinki auren tun shekara nawa tun daga mijin biza zuwa aiki kan tafiya aiki daga mijin biza a yi shishigi ya wuce ko ai wannan matan manya ce ta fi ka ko wannan ko a makan ma sai a share sura ake samu kadan ada sai fanna ramin kura sai yanta ka ji ko ko baka ji ba wannan a makan ma a ina kace sai sai a share mansura to ka ji a makan ma to sai a kike gani saboda mun ga auren naku ne da cuta a tsakanin, shi yana talaka sadak yanzu do Allah do annabi in mallaka kai kamar wannan ka dube ta hmm. ka ce kai ne mijinta ai ka cuce ta na ma ji kunya cuce rayuwarta wallahi ya ji kunya sannan ki da haƙuri to gani muka yi zalincin yayi yawa don haka muke so mu shiga tsakani yawwa Da haka yanzu muka kara duro a tsakanin ke da shi yaya ana awa mai gani mene wane ne mene ban ya gani bari toko hannu eh, goma toko mene ne da wanda ba mutum ne eh? doka da mai sun haka suna neman ina da ne <laughs> ku guje an yi belin ku guje an yi belin ku da sa ku tafi ku tafi mana da sauri ka fita za ka fita ko ba za ka fita ba ka ga kirji kamar an katsa fili da koshi da kwanan yanwa wallahi ni wai yan sandan nan wai mu kaɗai suka tsanani amma wannan zaman labari da ka kawo Allah wa wadaran to sai dai su kama wani ba ni ban Allah ya da sai dai su kama wani ba mu ba abin da za a yi to ko ku je ku har hado duk kayan mu gaba daya ne kuma ku same ni a bayan gari abin da za a yi ya za a da shanu eh, shanu abin da za a yi kai sai ka tsaya ka tarkata su a kai su kasuwa a da su ta rauniyar hanya yawwa a ce da su sai kamar yadda mai girma mai martaba yi wannan bayani kan wannan muni da godiya domin da kai da kaya sun mallaka wuya kamar yadda yari ne yake naka kuma wannan yari ne ƙarfi la iyaka abinda za mu yi addu'a Allah ba su zaman lafiya Allah ba su zaman lafiya yau na balle ya tafi

kana tuka mota babu takardu haka ake yi a garin ku yalla bai malam ka bai get down get down suka bude an duba shi kawai malam ko a a yi yasa an gama sa an gama da

haza kasafin haza abin ina zuwa yalla ba ina da bayani tun da muke mu ma mu taba ganin barawo da idan maban tana a cikin sata wannan fa jikan mm. jikan sun buka ne ni ko jikan jikan baba sharu ne ya ba in sata to kowa ya kafa sai mun sai mun sai mun kwakwalo wanda suke mara sata gurin nan to dai mu gurin ma to sai hamza da kawo ba tsada Allah haba kowa ya wani dama zai yi in ba hanya muka sai a hanyar wa sarrafa da fara wuce wai ga muka ne bari mu aje kayan mu ai wani ya wuce cikin isa ko ba ne wani kuda ne insha Allah wani ko ya ko inna na banda Lama lawan wani namar da ka ga wannan da ka Allah kafin mai da ya sa mun ganka namar yau za a ji ko daidai gurgudu yanzu kai ne na wa Allah jama'a a dan huda a dan huda sunan ka har abuda abuda a maka ji sunan ka ne dan na da ku a bayyana Allah wannan kuma nawaye wannan na ba ga ma gona gonan mu ba Thank you. kawo mana naman Allah kawo mana naman Allah kawo mana naman ne Allah kawo mana kawo mana Allah kawo mana kawo mana banza tsohon banza banza